barka mu da sake haɗuwa a wannan masallacin da albarka masallacin juma'a na professor ya gwandu da ke anan sabo unguwa a killa a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau litinin sha bakwai ga watan ramadan shekara ta uku, bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suwatu luqman jiya mun tsaya aya ta goma sha ɗaya يو دام تاشي آية تبوم شاديو ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكو لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكو لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الله يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله daga wannan ayar aka da ayar da ke bi mata aka samo sunan wannan sura suratul luqman lukman kamar da ni bayani a jiya bawan allah ne na gari babu hadisi ko ɗaya da ya inganta yana ba da labarin wane ne lukman daga annabi sassanan ba samu labarin annabi sassanan faɗi lukman baƙi ne ko fari ne lukman annabi ne ko bawan allah ne duk ba a samu wannan ba abu ɗaya ya zo hadisin da ke cikin bukari da muslim idan mun zo aya ta gaba za mu faɗe shi wanda ba yana faɗin wane ne lukman ba yana fashin baƙi ne game da ayar da lukman ke ce ma ɗan shi kada ya shirka da allah amma ya zo daga tabi'ai ya zo daga wasu sahabbai mafi rinjayen ƙauye shine lukman bawa ne na gari bawa ne na kirki kuma sun jayar da cewa baƙi ne cewa lukman bawa ne baƙi yana cikin bakake da ake kidan yawa waɗanda suka zo da wasu abin a zo a gani a duniya ga kamar yadda wasu sahabbai suka bada suka bada haka akwai maulana umar akwai shi bilal sannan akwai shi lukman ya zo akwai wasu abubuwa da ke zuwa suke nuna yana da hikima Allah ya ce wala kad atayna luqman al hikmata haqiqa mun baiwa luqman hikima wannan yasa aka yi tarwaito abubuwa da yawa kamar shehu juhari shehu juha in kana karanta allaka mai labaru mai hikima allaka mai labaru na wauta imamu zahabi cikin sir alamin nubala ya yi tarjama ga shehu juha to shehu juha shakhsiya ce wanda akwai ta ba khayal bace amma in ta laka mata abubuwa sai a zo da wani labari mai daɗi mai nuna hikima sai a ce shehu juha ne sai a zo da wani labari na wauta ƙashin wauta kuma alaka a ce shehu juha ne shehu juha ya zama ramzi kawai wanda ake abubuwan ban dariya da shi to shi ma lukman ta inganci daga annabi sallallahu ba abin da ya inganta na magana wata hikima ta Luqman wanda ba da cikin Qur'ani Allah ya ambace ta ba amma ya inganta da sahabbai ya inganta da tabi'ai cikin abubuwan da ake faɗi akwai abin da Ibn Jarir Tabari ya ruwaito yace haddathana wa ki qala haddathani abi an abi al an Khalid rabbi qala kana Luqman wa abdan habashiyan wannan ya tsaya daga tabi'i yace Luqman ya kasance abdan habashiyan ya kasance bawa baki baki ne kun nan mun samu cewa baki ne na jaran ya kasance kuma kafinta ne kun bawa ne kuma baki ne kuma ba mai kuɗi ba ne kafinta ne faƙala hu maulahu sai mai gidan shi ya ce tun da bawa ne mai gidan shi wanda ya mallake shi ya ce mai izbahla na hadhihi sha yanke muna wannan akuya fa zabaha sai lukman ya yanke akuyar faƙala sai mai gidan shi ya ce akhrij aqyaba mubghatayn fiha Ka fi sannin tsokaji mafi kyawo a cikinta wanda suka fi daɗi cikin wannan akuyar fa a akhraja lisana wal qalba sai fi da harshenta da zuciyarta fa qala lahu maulahu fa a akhraja lisana wal sun thumma makatha sannan sai ya tsaya wani lokaci mai gidan ya kale shi sai bayan wani lokaci masha Allah sun qala bahla na hadhihi sha sai ce mai kuma yanke muna wannan akuya ya nuna mai wata akuya falla ba a hasir usman ya yanke akuyar Faƙara sai mai gidan shi ya ce akhrij akhbasa muzghatain fiha ka fitar min tsoka biyu mafi muni cikin su fa akhraja lisana wal qalba sai kuma fidda harshe da zuciya faƙala lahu maulahu sai mai gidan shi ya ce mishi amartuka an tukhrija aqyaba muzghatain fiha fa akhrajtahuma na umarce ka ka fidda tsokaci biyu mafi daɗi ciki kuma ka fidda harshe da zuciya wa amaltuka an tukhrija akhbasa mughratayn fiha fa akhrajtahuma kuma na umarce ka ka fidda mafi muni tsoka biyu mafi muni ka fidda zuciya da harshe fa qala luqman sai luqman yace innahu laysa min shay'in atyaba minhuma idha qaba babu abin da yayi daɗin su in sun yi daɗi a gaya maka magana mai kyawu ya kasance kana mu'amala da mutum mai zuciya mai kyawu wala akhbasa minhuma idza khabuta sanan babu abin da ya kai su muni idan sun kasance suna da muni kaga wannan ya nuna cewa mutum ne mai hikima abu daya zuciya da harshe su suka fi komai daɗi kuma su suka fi komai muni in suka kyautatu dan adam ya kyautatu misaqu hadha fi qawlihi alayhi salatu wa salam inna fil jasadi mubghatan idha saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu sannan annabi sai ya ce kuffa am awala adulluka ala milaki zalika kullihi kuffa alayka hadha ko ta riwaya kuffa anka hadha tsakanin ka shine mafi mafi mafi abin da yafi ibadun da aka koya ma kaga wannan ya fidda hikima ta Luqman ya zo ibn Jarir ya kuma fidda wani asar cikin me yasa ya bai wa Luqman wannan hikima لقمان ابن جرير يكتب حديث يكتب حدثنا ابن حميد قال حدثنا الحكم قال حدثنا عمرو بن قيس قال كان لقمان وعبدا أسودا لقمان يكسن شي باواني بقي غليب الشفتين ميكوين لبا غدا بيو فأتاه رجل سيولي متن يزو عند شكي وهو في مجلس mutumin yana cikin wurin zama sai ya kake shi ba huwa mai majalisi na sai yanzu kuma yana cikin wajen zama na wasu mutane yu'addithuhum yana ba su labari domin lamarin Luqman ya girma kamar da yake rubuta Isra'iliyat ya kasance alƙali cikin banu Isra'il tun kafin a baiwa Annabi Dawud annabta da aka baiwa Annabi Dawud annabta sai ya tsaya ƙarƙashin Annabi Dawuda kuma ya yi karatu zaka sai mutumin ya wuce sai ga Luqman lamarin shi ya girma shi kuma ya san shi da wannan shi a halin waɗanda suka san ka a da yanzu Allah ya baka girma ku da ku ji abin da ce mai يحدثه من غزلة فقال لو تت ألست الذي كنت ترعى مئي الغنم كيف كان تشير ثم كنت أريد نيبا lokacin da muna karatu madina da muka yi kuskarewa sai wasu na tambaya ke wani fashi gangsta ne a da america babu irin abin da bai yi ba kaza yanzu ga ya biya zan malami ya koma ya dace mu mutane sai wala ya ce in kace ce ka ce musu ni ne da wanda kuka sani ba na kirki ba yanzu Allah ya shirya da ni ya mai da ni da kirki zaka ina kira ku ga abin da Allah ya shirya da ni don shi hausa ke cewa bokan gida baya ci sau kai ba kai ne ba yau shi kaza da ya karatu kai ba kai wani yau shi kaza na kirki yau shi kaza na kwarai za ka wani bawa Allah ya wuce lukumanu yana ba mutane labari yana ba mutane hadisi yana koyar da mutane sai ce kai ba kai wani muka yi kiwon tumaki tare da kai sai lukuman ya ce na'am ya ce ni ne fama kala fama balaga bi kama ara ni kai ka wannan matsayin da nake gani yanzu ka samu ɗaukaka da ka girma kala sirkul hadisi yace gaskiya zance na kasance mutum mai gaskiya wa sumtu da kuma mutum mai yawan shu amma la ya alini ga abin bai dame ni ba saraka yin shu ga abin bai dame ka ba da fadin gaskiya yana sa maka hikima dama hikima ko a yau da gobe ta ci ga wanda bai da yawan surutu mutumin da ke da surutu ta ta ta ta ta yayi magana da an zanna waje yana magana to magana hikima ba ta fitowa daga gare shi amma mutumin da ya fi shu da natsuwa da wanda baya sa baki ne ga abin da bai dame shi ba to in yayi magana yanzu zaka ji hikima cikin magana. sannan yawan faɗin gaskiya in ya kasance baka ƙarya sai Allah ya sa maka hikima cikin zancenka wanda baya ƙarya duk da mafalki yayi haka yake tabbata don shi gaskiya fassarar mafalki da ƙarya sai ya danganta daga gaskiya da ƙarya mai magana idan mutumin da ya mafalki ya kasance mutum ne kullum gaskiya yake faɗi to in yayi mafalki mafarkin zai tabbata gaskiya da haka annabci ya fara wata shidda annabi sassa ya kasance mafarki yake sai mafarkin ya zo ya gaskata don haka haka ya kamata mutum ya kasance mai faɗin gaskiya sai Allah ya gada da harshen shi da zuciyar shi wata hikima in ya faɗi magana sai a ce kai wani yana da hikima amma mai yawan surutu da mai ƙarya ko ina baya wa? Allah ya ce wala qad atayna luqmanal hikmata hakika mun bai wa luqmanal hikima an shkur lillahi wasu malamai suka ce ita ce hikima ya gode ma Allah don haka suka fassara cewa godiyar Allah ita ce hikima zuwa ka yi kasance in Allah ya maka ni'ima in Allah ya baka in Allah ya ni'imta ma za a ji kana godiya kaka kasance mai butulci ya kasance radda azumi yayi daɗi baka faɗi amma radda ayyuka rana shike nan gabatin ka ake ji in kana da abokin da kun ga azumi na farko bai yi wahala ba ko in kana da abokin da azumi farko bai ce bai wahala ba ya kyale sai daga bayan ya dinga faɗi yayi kai anniya da shi yawa Allah haka ne kai ya ɓoye ya ɓoye abin kwarai bai magana ba ganin rabbi azumi ya daɗi sai ya shuɗe cewa yau azumi ya daɗi amma da ya wahala zai faɗi aiki to kai kai da baka halice shi ba yana ne bibiyar ka da ya ga aikin ka zai zo ya faɗi zaka ba a son mutum mai yawan faɗin aibi abinda ake so mutum mai yawan godewa a cikin hudubobi na ina ta wannan a cikin karatu na ina ta wannan ni haba ta shi ne yanzu mutane suna cikin yalwa da jin daɗi duk mai karatu ƙasa na ya san haka ne mazhaba ta ni ban yadda da duk mai cewa jama'a suna cikin wahala ba saboda mai saboda ni na taso a 90 na san sabda an san gidan wani da Abdul nunawa ake yi a ce gidan wani yana telefon saboda mai saboda waya ce ke shiga tana tafiya yau kowa yana da telefon na san sadda in an ce a ci kaji waɗannan kajin ne waɗanda ah, ake higewa a sa musu wanda ake yawo da su a kai in mutum ya je maka ya dawo a sakkwato a 90 cikin abin da yake faɗi na ga su dai na ga kaza na ga kaza tana gasa kanta yau duk ga sunan ko ina sarkuta in ka je an yi layi ba a samu wai duk cikin ni'ima ne duk cikin rashin ni'ima ne duk cikin mutane ba su samu daɗi ba ne a da a sakkwato na san lokacin da gareji aka wa mota duk wanda abda mota ka je unguwa za ka sani gida ne gareji ne a na yankin sun laraba suka zo saudi arabia da zuwa najeriya in suka koma abinda suke yan najeriya motin da shi shine akwai abin mamaki najeriya mutum ya gina gida ya gina ma kai ne ɗaki ya gina ma mota ta ɗaki wai garejin mota an kun tuna da akwai garejin mota da ake a sa mota yau ko wace unguwa yawan motocin ba su ɗauka uh, unguwa ba ta ɗauka in ka je bakin firamare an cika ta da mota in ka je bakin gidan mai an cika ta da mota wai duk don babu kuɗi a da a jihar Sakkwato an yi lokacin da mota ta kasuwa ma ba a samu na kai mahaifiyata sifawa wata ranar juma'a ina sauri in kai ta yi abin da za ta yi ta dawo in ba da sallar juma'a muka kai sha ɗauke ce mini sadda mahaifina ya rasu mun iso sifa wannan da na asar muka iso don mun yi sauri da aka gaya muna ni ya aka yi ba ku shigo mota wata ce ai ba a samun mota daga juma'a sai juma'a rannan juma'a ne aka gaya mana mahaifinmu ya rasu ko da muka zo mota ta tashi haka dole ƙasa muka zo ta ce da muka kawo nan wajen randa a bawa ta iyakon in ka wuce akwai gona na ta ce na ake tsaya a huta sannan a ci gaba a ci gaba da tafiya a wannan lokacin da zaka ce mutanen sifawa da za ka ce mutane su za ku samu mota kullum da kasuwa za su ce kai ni'ima za ta kai mu haka yanzu wani duk sakon ɗaya sai mota ta wuce hanyar nan ko dai za ka je sifawa ko ga ko za ka je yabu ko shagari ko tambuwal ko birnin kadi ko legas kaga duk wannan ni'ima ce yanzu aka same ta da babu amma yanzu mutane ke ta kuka saboda me saboda babu gode ma Allah nan ba muna ambaton wata gwamnati ne ce wannan ni'ima ta ta karfin wata gwamnati ni'ima ce wadda Allah ya kawo ma wanda Allah ya kawo mutane a 1996 da kunne na yi bishar abubakar jibril hafizahullahu a masallacin juma'a na farko yana yana yana suka wancan na zariya mai zagin sahabbai ya ce mallamin Allah ka saluna ina mallamin Allah ya bai da saluna a 1996 a lokacin 1996 da gwamnan sakuta da sarkin musulmi sakuta babu wanda adda salula amma yau kowane mai gadi ɗazu mai gadi na ya bugo ya ya ce ya dama yana ce ya kai garin su je ya ce garin su zai yi sallah yana ce ya kai kaga kowa da wannan lokacin za a dibi wani babban mutum a sarkuta a ce ne kayi kai sallah ke shi to amma yanzu kowa yana da ita amma yanzu mutane ke ta butulce mana imomin Allah mun karanta kafin kafin kafin azumi da kusan da kusan wata biyu a karatun mu na sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamne cikin sahabbai wani mutumin madina ya zo ya gaida shi sai annabi sallallahu alaihi ya tuna cewa sa'ad bin ubada bai da lafiya yace ya ya aka sa'ad bin ubada ya kuma tarin madina yan uwa sa'ad bin ubada ya hali ne yace suka ce bai da suka ce ya ji sauki sai annabi ce ku tashi mu je ganin shi aka tashi annabi sassan da mutum goma sha hadisi yanzu cikinsu babu mai takalmi saboda tsananin talauci cikinsu babu mai zani na sama duk zane na kasa kawai babu mai mayafi cikinsu babu mai hula saboda tsananin talauci yau ba ka samun mutum goma sha haka nan a cikin gari ɗaya yau za ka samu mutumin da yana da takalmi kala biyu mutumin da yana da riga kala biyu shi ke cewa suna cikin tsananin talauci bambancin mu da waɗancan sahabbai shine su lahira suka samu gaba mu kuma duniya ce muka samu gaba ga kana da takalmi har kana biyu kana da hulla kana biyu kana da da tufafi kana biyu amma abinda kake kira babu babu babu ta saba ga bakin ka don shi Allah tabaraka wataala yayyabi doki yabo na kwarai irin yadda doki cewa ubangijin shi yanci Allah ya ce mai هلا yake mai wal'ajiya ku فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به يطعا فوثقن به جمعا وإن أيوة الغداد الله دوتي يكي يبو masu tashi tun da safe masu walƙiya da kohudin su masu shiga fa wasu nabihi jam'a masu shiga tsakiyar makiya in kana da doki musulmi kake aka tashi yaƙi da kafirai zai shiga cikin su in kafiri kake saboda doki ya gode maka sai shigo cikin musulmi a yaƙi da su idan ya sukuwa za ka tafiya sai dokin kai ya yi maka kuwa ka ci kofi duk mai doki yawa doki kawai ciyawa da ruwa ya ba shi, na in bai kara bai kuma shi ya halicce shi ba ko shi ya halicce shi yana iya magana da shi ya san cuta kai ya san damuwa duk da ya ba shi ciyawa kawai ya ba shi da ruwa sai Allah ya ce aya ta gaba ne innal insana li rabbihi lakanun Allah ce shi dan adam ba irin doki bane shi mai kananin mutunci ne ga ubangiji shi bayan Allah ya kawo siffofin doki yadda yake wa mai gidan shi shi dan adam da Allah ya halicce shi ya ba shi harshe ya ba shi kafafu ya ba shi abinci ya ka ce ka yau Allah ne. zahi yau ai zahi ya ka ta ke nan. ka yau ba aika kaza daidai ba ruwan sama ake fa a yi ruwan sama tsiro ya fito a yi ruwan sama tsiro ya fito mutane su ci abinci a yi sati uku ana ruwa yannan a yi ruwa da iska su kwari gida biyu waɗanda aka yi ba a gina itace bakin gidan ba a yi ruwa su bugi gida ɗaya wanda aka yi bakin gidan ruwa dan adam ya dinga wadin kai ruwan jiya sun yi banna da shekaran jiya da shekaran jiya sai da shekaran jiya can ba wai kawai sai ya faɗi aibin Allah kawai sai ya aibata Allah sai ya faɗi ga inda Allah ya kuskure don haka kawai Allah ya yi ruwa sun roshe gidaje Allah ya yi ruwa sun kware sun kware kwano amma da jiya da shekaran jiya da waccan shekarar da abincin da yake ci da kaka duk da ruwan da aka yi tayi suka samu suka fito amma ba ya faɗi wannan cewa an yi ruwa an kyauta a'a sai dai faɗi an yi ruwa sun kware kwano an yi ruwa sun yi kaza yau an yi zafin rana yau an yi kaza wanda yake wannan mugun kuskure ne rashin gode na ubangiji ne za ka ni mazhabata mutane suna cikin yalwa suna cikin yalwa kuma mazhabata ba ce wannan ba kwarai ce ba ce wadda yake a shekara ɗari biyu da suka wuce a shekara ɗari biyu da suka wuce 20% kawai mutane suke da yalwa 80% na mutane suna cikin poverty line duk duniya sai 1990 1990 aka samu 50% na mutane 1990 mutane rabi sun fita layin talauci rabi suna layin talauci yanzu ko da 2020 ta yi 75% na mutane sun fita layin irin wannan tsananin talaucin da babu ruwa babu abinci babu gaba babu baya amma kuma kullum wannan Allah karuwa suke yi kullum ci gaba ke kare yi da a jihar Sokoto kuma da ba ku labari kun ga mota kun ga telefon kun ga digiri ya an zo unguwa in ka zo ilimi aka ce wai digiri duk unguwa sai a rasa wanda ya yi digiri sai a rasa mutum guda da ya yi digiri yau kuma in ka je unguwa ka ce a cikin masu digiri da yawa kai da duk da har da qur'ani ka je unguwa wasu mutane ne a sakkwato aka san wani da wani da wani sun da ci qur'ani yanzu bayan an samu da ta qur'ani an san sun daddaka tilawar su ne kawai a wancan lokacin ko wace unguwa ka je ka tare tarela za a cika maka mahar da ta qur'ani a tafi amma duk da haka nan yanzu mutane ke ta rashin gode ma Allah duk wannan domin mu dinga gode ma Allah kullum shi bakin kai saba da gode ma Allah wala qad atayna luqman al-hikmata an nashkuru lillah mun ba luqman hikima menene hikimar ta ku gode ma Allah ni'imomin da ya muku da bai wadda Allah ya yi muku wasu malamai suka ce ta'azzara rabbukum la in takartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wa ita azzara rabbukum lokacin da ubangijin ku aka yi shela la in shakartum la azidannakum in kun gode zan ƙara muku ka saba ba bakinka da godewa ko ya cewa Allah ya yi ma kai kan baka taba ganin ni'ima irin wanda Allah ya yi ma ba wala in kafartum in kuka butulce inna azabi la shadid hakika azabata mai tsanani ce zaka an ba luqmanul hikima shine ya gode ma Allah wasu malamai suka ce wala kada ake na luqmanul hikmata hakika mun ba luqmanul hikima anishkur lillah wannan maf'ulun ne li fi'lin mahdhu taqdiruhu wa qulna lahu anishkur lillah sai muka ce mai ka gode ma Allah kaga dai duk ɗaya ne ka gode ma Allah akan ni'imar da muka baka don haka ya kamata duk wanda Allah ya wa ni'ima ta lafiya wa hadainahun najdain muka ciyar da yadda shi hanyoyi guda biyu hanyar najar da hanyar hanyar hijaz ko kuma hanyar kwarai da mugunyar hanya ya kasance yana iya gane ga hanyar kwarai ga mugunyar hanya lisanan wa in muka sa mai harshe muka sa mai labbaji duk baka taba zaka gode ma Allah akan ni'imar harshe ba da ni'imar labba da ni'imar idanu a jika kawai ka zamna majalisa kana gode ma Allah akan yayi ka kana gani sai dai a jika kana suka akan yayi zafin rana a jika kana suka akan kaza da kaza zaka muka ce mal umaru ka gode ma Allah sai Allah ce man yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsihi wanda ya gode kai ne ya gode ma sai Allah ya karo mai sai Allah ya gode mai ya karo mai wa man kafara duk wanda ya butulci Allah ya bashi rai ya shiryar da shi ya dan musulmi Allah ya bashi ido ya bashi labba ya bashi hanci ya bashi hannu ya bashi iya magana kila ma ya bashi kala ɗaya ta tufafi da kala biyu da kala uku kila ya bashi kaza kaza ya ce a'a shi yau Allah za ta yi ya ci gode ma Allah fa inna Allah ghaniyyun hamid lalle Allah mawadaci ne kuma Allah wanda ya cincinta a gode mai ne wanda ake ta gode mai ne to kai in kaɗi gode mai bishiyoyi na nan na gode mai dabbobi na nan na gode mai a duwatsu na nan na gode mai sama tana nan tana gode mai ƙasa tana nan tana gode mai zaka jama'a a saba gode ma Allah magana ai ta faɗi nayi wani program da BBC Hausa a kusan wata sallah ce na tsammani 2016 ne ko 2017 mutane na bugu waya suna faɗi kan yadda kaya suka yi tsada kaya suka yi waye wani ya bugu waya ɗin shi wallahi yanzu ba ma maganar naman sallah suka yi ba duk da abincin da za su ci ba su da kaji makayyaci yana da waya yana da credit da zai sa ya kira bbc abu ba su da abincin da za su ci ka gane kawai mutane su saba kawai su butulci ne kawai mutane kawai baki ne ya biya ya ci butulce ma Allah gaye da waya gaye da credit ciki gaye da kaza amma wai bai da abin da zai ci wani. so mutane suna ta wannan exaggeration da wuce iyaka wajen kafirce ma ni'imomin Allah shi kuma Allah ya yi alƙawarin wanda ya gode mai zai ƙara mai wanda ya butulce kuma Allah ya ce azaba ta tana da tsanani na Allah ya ce wa man kafara wanda ya butulce fa inna Allah ghaniyun hamid lalle Allah mawadaci ne kuma Allah wanda ake gode mani wanda cincinta a gode mai ne me hikimar da kuma da sace mu ne وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم eh, وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه annabi Allah yake ka ambatan musu lokacin da Luqman ya ce ma alhali Luqman yana wa ɗanai wa'azi ya ce mai ya bunayya la tushrik billahi ya kai ɗanɗana kada ka yi shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka ita ce mafi girman zalunci kun ga abin da ake fara ma yaro da shi na wa'azi shine mai tauhidi ya kaɗai ta Allah kada ka yadda ka yi shirka idan annabi sa sai ya keɓance da yare haka yake musu hadisi na cikin sunan Tirmidhi da Isnadi ingantacce cewa annabi sassalan ya goyo abdullahi bin abbas a bayan wani dabba suna tafiya sai ce mai ya gulam inni u'allimuka kalimatin yace mai ya yahfazak وحفظه تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فاعلم أن الأمة إن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصور ji tauhidi annabi ke koya ma yaro ya goye shi bayani ya gulam inni uallimuka kalimat ya kai wannan karamin yaro ina koya maka wasu kalmomi ta daya In in fadillah ya fada ka kiyaye Allah Allah ya kiyaye ka in fadillah tajidhu tijaha ka kiyaye Allah ka same shi duk inda kake idan alka fas'alillah ya kai ɗan ƙaramin yaro idan za ka roƙo ka roƙi Allah yanzu wanda ke ba ɗa ne kokon bara ya ce tafi idza sa'alta fas'alin nasa kaga akwai matsala eh annabi sallallahu alaihi wasallam ƙaramin yaro ce mai kai ka alka fasalillah za ka bara bai da tushi a baya ra abin ce su je wajen bara ku je ku roƙi mutane a annabi ta ka in za ka roƙo ka roƙi Allah in za ka neman taimako ka nemi taimakon Allah ya kai yaro yana yana yana building din shi yanzu yace ka san duk mutane in sun taru su amfanar da kai da abin da Allah bai rubuta ba ba zai same ka ba idan duk sun taru su cutar da kai da abin da Allah bai rubuta ma ba ba zai ba zai same ka ba kaga an an gina mai confidence an gina mai karfi ya taso yana jin cewa Allah ɗaya kamata ya yi tsoro bai kamata ya saba ma Allah ba akan ya nemi yadda wani za ka duk iyaye abu na farko da za ku fara yi in kuna son ƴaƴan ku su zama na gari ku koya musu tauhidi ku koya musu haƙƙin Allah ba zai yi Allah ya ce su yi ba ku ku kicewa Allah ya ce muku umurce su su yi ku ki wannan umurni sannan ku ku yi tsammanin su yi muku lalabi kamar da za mu zo mu yi bayani za ka abu na farko Shi ne tauhidi tauhidi ake fara kuma ba shi ba duk inda za a je da'awa in za ka je kiran mutane tauhidi ake farawa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim ya aika mu'azu zuwa yaman ne yace fal yakun awwala ma karamu ilayhi shahadatu an la ilaha illallah abin farko da zaka kiran su zuwa gare shi ya kasance su shaida ba abin da yake cinta abota ba da gaskiya sai Allah zaka duk lokacin da zaka je kawo wasu mutane da'awa waɗanda ba musulmi ba abu na farko da zaka fara kiran su shine tauhidi shine kadai ta Allah baka fara kiran su zo ayi sallah ko su yi sadaka ko su yi kaza a tauhidi shine na farko wannan shine muhimmancin tauhidi ku ta ku ji wata magana ta hikima wanda Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen yayi akan tauhidi yace anna min ahammi ma yanbaghi al-inayatu bihi at tarkizu ala at tauhidi wa adam wa adam ash-shirk cikin abinda ya kamata a wa muhimmanci shine a matsa akan tauhidi da hana mutane shirka li'annahu zakara domin Allah ya ambaci la tushrik billahi cewa kada ka ambaci kada kai shirka da Allah fa bada'a bihi sai luqman ya fara da wannan wasiya abla kulli shay'in kafin komai sai fara mai wasiyar tauhidi wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza ba'atha ahadan yad'u ila al-islam annabi sallallahu ya kasance idan ya aiki wani ya iza wani ya kira zuwa ga musulunci ya awwala ma yabda'u bihi ad-da'wa da'wa abu ma yabda'u bihi ad-da'watu ila at-tauhid annabi sai ya umurce shi abu na farko da zaka fara yi ka fara kira zuwa ga tauhidi li annaha hiya al-aslu domin da'awa zuwa tauhidi ita ce asali fa idza lam yakun inda ah, wa idza lam yakun inda al-insani tauhidun kuma ya abu in mutum bai da tauhidi to wa zai bauta ma sai ce fala budda an yurakkaza ala tauhid ko yurakkiza ala tauhid yurakkaza ala tauhid babu makawa sai an yi tarkizi an matsa akan tauhidi walakin li kulli maqamin maqal sai dai kusan kowane waje akwai irin maganar da ake yi fa idza kunna fi baladin yaksuru fiha shirku idan muna cikin gari da shirka ta yi yawa fa inna yanbaghi an yakuna kalamuna fi tauhidi akthar to ya kamata ya kasance mun yawaita magana akan tauhidi wa idza kunna fi baladin bil aqd idan muka kasance a garin da shirka ba ta yi yawa ba lakin indahu mukhalafatin fi umuri ukhra sai suna da kurakurai a wasu lamura yanbaghi an nurakkiza alaiha akthar ya kamata mu ba da karfi akan waɗancan abubuwa wa zalika ma'khudun min tariqati al-Qur'an wannan an dauko shi da hanyar Kur'ani ne fa fi makka kana tarkizu ala at a cikin a makka kira matsi akan tauhidi ya fi yawa wa fil madinati kana tarkizu ala al-mu'amalati wa furu'i al-ibadati akthar a madina kuma matsawa akan mu'amala da furu'i na ibada ya fi yawa kulle makamin makal ya ce ko ina akwai abinda da ake bada muhimmanci yanzu alhamdulillah mutane mu suna tauhidi gwangwado alhamdulillah babu wani zai ce tabbata mu shirkai ne ko ya zuwa ce mutane na najeriya mu shirkai ne ba gaskiya ba ne lallai ana samun mukhalafa zuwa haka a bagganin laifin wasu malamai da ke karantar da wasu littattafai a ce dole sai kowa ya aji komai ya karantar da tauhidi a'a ana karantar da tauhidi he akwai masu ganin ba mu karantar da tauhidi ban taba karantar da wani littafi ba da yawa kamar kitabu tauhidi na karantar da kitabu tauhidi ya kai so goma sha shi kadai na karantar suwa so goma sha na karfi da shi da hausa na karfi da shi da turanci na karfi da shi najeriya na karfi da shi ingila na karfi da shi makarantar maza na karfi da shi makarantar mata shi ne ake karantawa a koma karantawa na karfi da shi a tv a rediyo na karfi da shi a karatu na mutane haka a sauke a mai suwa saboda mai sauke tauhidi yana da muhimmanci amma ba za ka ce a bakaratun musulun ba a bakaratun alfiya a bakaratun abu da a kan bakaratun bukari duk a gomo a ce tauhidi ake karatu a irin al'ummar mu da gwargwado alhamdulillah suna bukatar ta ne sannan karantar da tauhidi ana yi ne a cikin sauran littattafai a cikin qur'ani ana karantar da tauhidi a cikin hadisi ana karantar da tauhidi a cikin fiqh ana karantar da tauhidi kai hatta a cikin luga ana karantar da tauhidi hatta a cikin komai ma ana karantar da tauhidi in ka zo karantar da mutane lan ba abadiya bace don Allah yake lan tarani bai ta ta zama abadiya domin ana ganin Allah sai sun inganta ana ganin Allah ranar alkiyama talan sai kawo mutane karatun tauhidi na karantar da ajamiya talannin wa mutane karatun tauhidi cewa ana ganin Allah ranar alkiyama Allah nan ba tana nuna abadiya ba domin Allah ya ce lan nabraha alaihi akifina hatta yarja ila Musa ga lan ta zo kuma ta nuna cewa ba har abada bane in Musa ya dawo za su ba aikin da suke zaka ana koyar da mutane haka an ba da labarin wani malami da yake shiga ajira koyar da tauhidi zaka ce yanzu a wata firamare ce an ɗauke mai a kasashen yanzu ba a so ya karantar da waɗannan zai karantar da su abin da ya shahi zane yanzu an mai da shi zane sai bishiya a allo sai ce wani wannan ta ce Allah ya kifi shi ya a bauta ba wata tauhidi yana shiga a kowane irin nau'i kuma ya kamata a nuna mutane ubangijin su suka san ubangiji sannan duk wani abu ya shigo baya babu shakka akwai mukhalafa a gefen tauhidi da yawa wurin mu to amma wannan bai hana kuma akwai amma mutane fiqhu akwai amma mutane hadisi akwai amma cikin fiqhu da hadisi a jawo hankalin su wajen wajen tauhidi don haka Al'umman yana kiran ɗane ga kada ya yi shirka da Allah inna shirka da zulmun azim hadisi ya zo cikin sahih bukhari yana fassara wannan aya cewa lamma nazarat imam bukhari yace haddathana qutayba qala haddathana jarir an al-a'mash an ibrahim an alqama an abdullah wannan wannan isadan mutane ne wannan wani ayin isnadi ne wani gari ne in ko mu karanta muku yace imam bukhari haddathana ba, an jarir an al'amash an ibrahim an alkama an abdullahi wani isnadi ne kufi ko isnadin mutanen kufa ne da an ce abdullahi aka yi shi an san waye ne ko abdullahi bin mas'ud qala lamma nazalat lokacin da ayan nan ta sauka cikin suratul suratul an'am da Allah ke cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin wani suka yi imani ba su hada a imaninsu da da zalunci ba ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun wa'annan suke da aminci kuma su ne shiryayyu shakka zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai wannan yayi tsanani ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zo wa qalu suka ce ayyuna lam yalbis iman imanahu bi zulmin cikin wane ne bai daura ma wane ne bai cudanya ko lam yalbas wane ne bai cudanya imani ne da zalunci ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innahu laysa bizalika ba in wannan zalunci ake nufi ba ala tasma qawla luqman shin ba ku ji zancin luqman ba da yace ya bunayya la tushrik ya kai ɗan dana kada kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim hakika shirka ita shine zalunci babba zaka wannan ayar sai annabi ya fassara ta kuma anan ne kawai ya ambaci Luqman shi ma yana fassara ayar ne ba yana faɗin asalin Luqman baki ne ko fari ne ko annabi bane ko bawa ne ko bawa ne wanda ba annabi ba don haka ya nuna muna shirka ita ce zalunci mafi girma dama zalunci kashi-kashi ne akwai zalunci babba shine shirka akwai zalunci tsakaninka da bayan Allah kai shugaba ne ka sace musu fili ka sace musu mota ka sace kudin uwar adashi ka fi kwasa ka ki zubi ka sace dukiyar wane ka yi mawa ne fashi da makami sannan akwai zaluncin da mutum ke wa kai ne ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا faminhum zalimun li nafsihi akwai wanda ke yawan sako yake yawan yawan sako Allah shi kuma ya zalunci kai ne zaka zalunci ya kaskashe ku babban su shine inna shirka la zulmun azim hakikan shirka shine zalunci babba zaka yana cikin shirka ka ɗauki wani abu da yake haƙƙin Allah ne ka baiwa wanda ba Allah ba ka ɗauki haƙƙin Allah na shi ake roƙo ka roƙi wani waliyi ko ka roƙi wani kabari ka roƙi haƙƙin Allah na rantsuwa shi ne ake rantsuwa da shi annabi sun sake man kana halifan fal yahlib billahi aw yaskut duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shi kace ka rantse da wani wanda ba Allah ba wannan annabi ne ko mala'iki ne ko waliyi ne ko wani babban mutum ne duk wannan nau'in shirka da ake da ake wasa da su ne kai irin nau'in shirka da ake wasa ka je wajen kabari ka kai bukata a baka ƴaƴa ko a baka dukiya ko a yi maka wani tsari da Allah ɗaya zai maka tsari cikin shirkar da mutane ke wasa da su a je wajen boka da ce an je wajen boka yanzu boka ya zo facebook ya ce ubangiji ya yi mai wahayi cewa ya sai fom ɗinta kai shugaban ƙasa wani ya gina wayan mutane wani jiya ubangiji ya ce mai sai fom ɗinta kai za ka sai fom ɗinta kai shugaban kasa wani ya zo ce ubangiji ya yi mai wahayi ga abin da zai akuwa 2021 ga abin da akuwa 2022 da allah ya tashi tona musu asiri da aka zo 2019 duk disamba suka yi tafaɗin abin da ubangiji ya ce musu za a yi kaza kowa bai faɗi coronavirus ba sai ga january coronavirus ta shigo ita ce mafi girman abin da ya auku a duniya tun september 11 ba a koma wani abu da ya girgiza duniya ba daga yakin badar zuwa zuwa september 11 sai covid-19 wanda duk duniya ya taba duniya amma sai ya kasance duk masu cewa ubangiji ya gaya musu bai gaya musu wannan ba sai dai mutum ya hasashe ubangiji ya gaya mutum goma za su mutu wannan shekara masu baya bayan najeriya ai da wani shekara mutum goma ya mutu mutu ba <laughs> sai ka kawai iya tsaya faɗi ubangiji ya gaya mai kaza suka yi haka ne suka yi haka ne wani lokacin da za a zaɓen america 2016 ya zo ya ce ai ubangiji ya gaya mai sai da ubangiji ya ce mai na sai ce mai mace ai mace za ta ci saboda lokacin ubangijin nashi shine CNN da BBC duk sun yaya ta cewa Hillary Clinton za ta ci zaɓe za ka iya gaya ai sai da ubangiji ya shi mai namiji ta ubangiji ya canza ya ce mai mace za ta ci zaɓe nan aka ta taɓi a coci ne sai ga namiji ya ci a a shi a gani ta gani ga CNN da BBC duk ƙarya ce ke ta watsa mutane America sun fi son a akan mace wannan lokaci za ka ji yadda da irin waɗannan rashin tauhidi ne wani yanzu ya gaya maka ga wani da zai ci zaɓen 2023 wani yanzu ya gaya maka ga wanda zai yi kaza da kaza ko ki kai kishi ki wajen boka dukkanin wannan shirka ne kuma shirkoki ne wanda muke wata da su muna ba mutane shawarar karanta littattafai guda biyu a dukkanin masallatai kula da waɗannan littattafai guda biyu a dukkanin masallatai na taimakawa na farko nurul albabi na shehu dan kojewu ya yi bayanin shirka da yadda mutane suke tsammanin kuma shi fa'idar nurul albabi lokal ne waken matsalar matsalar hausa yake ambatu a nurul albabi babu matsalar mutanen china babu matsalar mutanen middle east babu matsalar mutanen shi lokal ne made in sokoto ne saraka yana faɗin a mutanen hausa da shaudan fudu da isko sannan akwai kitabu tauhid da shi ma na Muhammadu bin al shi ma yana magana game da wasu abubuwa na wannan zamanin na shirka sai allah ce mai gaba wasu na insana حملته وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون kun ga can wajen wa'azi ana yi da sassautan harshe. ne je ce wa yaqala luqman libnihi wa huwa yaqulu ce ya bunayya tasbir shafaka kenan ya kai dan wanda nake so haka annabi Ibrahim yana wa babana yace ya abati ya kai babana wanda nake so don haka in ana wa'azi asalin wa'azi ana yi ne da sassautan harshe ne yake sa mutane su fahimta idan mutum biyu suka fita wa'azi suka je wani kauye guda ya dawo mutum goma sun fahimci da awa ta ne guda ya dace ni na gaya musu na kafa musu hujja na yi muƙabala na canye su ko su so ko su so wani zamun nasara wanda mutum goma suka fahimci addini ta hannu ne don shi annabi ya fi sauran annabawa domin ya fi su yawan mabiya za ka ana so mutane da yawa su fahimci addini ta ka ba ka yi muƙabala da su ka yanke hujja da su ka yi musu kace-kace ba shi ake so ba sai Allah ya kawo wata jumla a akan kaulin wasu malamai wasu malamai suka ce kuma har yanzu wasiyar lukumanu ce sai Allah ya ce wa wasayyal insana biwalidayhi mun yi ma ɗan adam wasici da da mahaifan shi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin mahaifiyar shi ta ɗauke shi wahala akan wahala ciki yana ƙara girma yana ƙara nauyi shine wahanan ala wahanin sannan wa fisaluhu fi amaili sannan a yaye shi cikin shekara biyu da shekara biyu yana shan nono ni muka mai wasiya a nishkurli ka gode mini ni Allah wali walidaita sannan iyayenka su ma ka gode musu ilayyal masir zuwa gare ne ko maku take wasu malamai suka ce Allah ya kawo wannan ne domin Allah cikin Qur'ani yakan haɗa haƙƙi ne da haƙƙin mahaifa zaka yana cikin kawo wasiyar Luqman bayan Luqman ya fara wa ɗanai wasici da cewa ya bi Allah sai Allah shi ya bada tukuici ga iyaye to in dai iyayen da za su ce a bi Allah to ku kuma ƴaƴa na amince ku kuma ku bi iyayen kun ga da Allah ke tukuici ko yanzu shi ne ya wada ɗa ne wasiki cewa ɗana ka bi Allah kada ka yi shirka da Allah shirka da ce babba to kaga sai Allah ya shi kuma ya rama sai ya ce shi ku dai kuma ɗan adam mun yi ma wasiki kai kuma ka bi iyayenka mun yi maka wasiya ka kyautata muku don haka wannan yana ɗaya daga cikin lokaci na wannan aya Allah ya saba haka ko ina cikin Qur'ani wa qaba rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai ce wa bil walidaini ihsanan wa abudu Allah wa la wa la tushrik bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan Allah sai ya hada haƙƙi ne da haƙƙin da haƙƙin iyaye domin ya nuna girma da matsayi na haƙƙin iyaye da muna karatun cikin suratul ankabut na ce idan muka kawo wannan ayatul suratul luqman da yake cewa ne tattaunawa ne tsakanin ɗa da mahaifi tsakanin mahaifi da ɗa zan gaya muku zan yi bayanin abubuwan da suke sa samun saɓani a wannan zamanin tsakanin iyaye da 'ya'yansu asali ya kamata tsakanin iyaye da 'ya'yansu su bi wannan wasici Allah ya ce ya yi wasici ga ɗan adam da iyaye nai cewa ya kyautata musu ya fa sani ta ɗauke shi wahannan ala wahane a wahala bisa wahala ciki yana ƙara girma yana ƙara wahala wasu saluhu fi amai kuma an shayar da shi nono an yaye cikin shekara biyu a nishkuri wani wani daika Allah ya ce ka gode mini ni da mahaifanka ilayyal masir gare ni za ku dawo da kai da mahaifanka duka sai Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭihuma idan suka yi jayayya da kai suka sa ka kai shirka da Allah abinda baka da ilmi don babu mai ilmin shirka kowa yana da ilmin abauta ma Allah amma abauta mu wani ba Allah ba to babu mai wannan ilmi sai sai Allah ce fala ta sai huma anan kada ka yi musu da'a in babanka ya ce zo mu je coci in babanka ya ce je ka bauta ma gunki je ka bauta ma lata da uzza in babanka ya ce ga laya ka ta za ka kare ka ka ce ina falaki da nasi su suke karewa in ya zo mu je wajen boka ka ce ba a zuwa wajen boka annabi ya hana in ya ka zo mu je wajen bautar wani abu da ba Allah ba ka ce ba a zuwa sai Allah ya ce amma duk da haka yana cikin ya umurce ka kai mai kai musu da'a su sun umurce ka ka saba mai je karancin Allah shi ya umurce ka kai mai kai musu da'a su sun ce a ka zo ka saba mai sai to ka saba mai amma su fa sai ce wasaibu ma fi dunya ma'rufa ga abin duniya kai abokantaka da su abokantaka mai kyawu in yace zo mu je coci ka ba ni ba ka zuwa eh to shahimin takalmin ka ce to baba ga takalmin ka na shayi ba kaga takalmi na eh wa sahibu ma duniya ma'rufa wanke min tufafi na ga su zan wanke ma zo mu je coci ce a ah, bani zuwa coci zo mu je abota mugunci bani zuwa ga daya ka sa arita to ga hulla ka sa to baba ka wani ta hulla wa sahibu ma fi duniya ma'rufa in dai ga duniya ne ko iyayenka mushrikai ne to Allah ya ce ka bi su kai musu ba'a tabi sabila man anaba ilayya amma in zaka bi wajen tauhidi ka bi anya wa'anda suka dawo gare mu sun ma ilayya uku sannan da kai da iyayenka da waɗanda suka dawo gare mu duk gare mu za ku dawo fa unabbi ukum bima kuntum ta'malun mu ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa a nan duniya zaka wannan ayar ta yi ma iyaye cikakken adalci ta ce kai ka bi iyayenka idan iyayenka suka ce ka saba ma Allah kai kai kai kai shirka da Allah kakkai musu da'a in suka ce to ka bi su ka kyautata musu a zamantakewa ta duniya ko da mushrikai ne za ka wani ya ce iyaye ne jahilai ne ba su da ilimi kuskure ne Wannan ya sa shi ka ba ka yi musu ladabi wani ya ce iyaye ne ba su fahimta ba shi ne ta ba ka yi musu ladabi wani ya ce iyaye ne talakawa ne wani ya ce iya ko iyaye ko mushrikai ne masu shirka da Allah Allah ya ce ka bi su sai dai a wannan zamani akan samu clash babba tsakanin mahaifa da kuma 'ya'ya akwai generation gap a wannan zamani wanda ba a taba samu ne a baya ba shekara ɗari da suka wuce tsakanin iyaye da 'ya'ya babu generation gap duk waye wata ne shekara ɗari biyu da suka wuce haka ne shekara hamsin da za su zo haka ne misali ne ke baga muku shekara ɗari da suka wuce ɗa da ya boko ba uba da ya boko ba haka ake zaune shekara ɗari da suka wuce shekara hamsin da aka tafe kusan ɗaya ya boko uba ya yi boko shekara hamsin da aka asafe amma yanzu ne ake samun ɗaya ya boko uba bai yi boko ba kai yanzu ma canjin da ake samu yanzu shine uba ya yi boko amma ya ƙare tun 1970 kaza ko 80 kaza ko 90 kaza can ba wannan duniyar ce ake bayan yanzu babu kwamfuta babu intanet ɗa da ya zo ya yi boko yanzu sai ka kasance tunaninsu ya sha bamban cikakken shan bamban to a irin nan iyaye watalan su suke jawo ƴaƴansu suke musu ladabi domin mahaifi yakan kasance a tunanin da kuma yake dole sai ɗanai ya yi tunanin da a sulhu da muke tsakanin iyaye da mahaifa akwai wasu abubuwa da ke sa saɓani wayanda wayannan abubuwa mafi yawan su daga iyaye ne na farko su shine uba sai ki sa ɗane makaranta ta addini in ba ka sa ɗanka makaranta ta addini ba gaba ya taso maka rashin ladabi ya finka ne domin kai abba kai shi inda aka ce kana da muhimmanci ba ba kai shi inda aka ce ya yayi maka ladabi ba babu inda aka ce na gaya muku in aka kashe makaranta addini ya kai suratul ahqaf a karanta mai wa wasana al insana bi walidayhi ihsanan hamalatu ummuhu kurha wa wadatu kurha iya kawo nan luqman wa wasana al insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin in ya tsaga ya kai ankabut wa uh, wasana al insana bi walidayhi husna in ya tsaga ya kai suratul maryam uh, wa baram bi walidayya wa lam yaj'al wa baram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya in ya kaga ya kai suratul an'am wa qada rabbuka isra'i wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni insanan in ya kaga ya kai suratul an'am sai ta kulta ta'alu atlu ma ma ma harama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni misali in ya kai suratul nisa'i wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a idan ya kai su wa bil walidaini insanan in ya kai suratul baqara wa idza akhadna mithaqal ladzina utul kitaba وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا سنأتي يا صوتي kahin ya sauke sai an karanta mai directly ko indirectly wajaje 20 zuwa 25 da ke cewa ya maka da'a to sai kasance kai kayi kuskure tun daga farko baka taba kai kanka makarantar islamiyya ba sannan ka zo ka ce maka da'a akan ni ka taba ganin akuya dan ne mata da'a ba kai shi makaranta ba ka taba ganin sanuwa dan ne mata ba kai shi makaranta ba bai ne maka da'a ba bai da laifi ko daya don shi ibn qayyim ya ce an je lahira Allah ya tambaye iyaye kun kula da tarbiyyar ku sannan ya tambaye ƴaƴa kun yi ma iyayen ku ladabi kai ne baka bi umarnin Allah akai ba ga bi umarnin Allah akan haka mafi inda iyaye ke barota rashin umarni 'ya'yansu da su je a jere muddin baka koya mai yana saukewa za a ɗauko mai an tambaye annabi mana hakun nasu da wasu sahaba ce kala ummuka summa man ummuka summa man ummuka summa man abuka wata a makarantar islamiyya da an aga an gaya mai haƙƙin Allah sai a gaya mai haƙƙin ka mun kai ɗanka makarantar islamiyya ko makarantar allo kana can kana kwana suna nan su ne maka tarbiyya suna nan suna cewa ɗanka ya bi ka in aka yi wani bakon malami ya ce zan yi muku magana ne akan tokin in biyayya ga iyaye ko ba haka ake makarantar islamiyya ba haka makarantun zaure malami shi ma ya ta ba su abin nan to kai tun da farko kai yi kuskure baka sai fili ba kuma gini kake so a yi ba zai taɓa yiwuwa ba don da jami'in laifin ka ne za ka ɗaya daga cikin clash inda ake samu tsakanin iyaye da yara a yau shine clash na basu kai su makarantar addini ba sai sun je masu ce su yi musu ladabi wannan kuma ba zai yiwu ba su kansu ba su san Allah ya aza musu yi muku ladabi ba sannan kukan ku kuka ƙi umarnin Allah sannan suka bijire muku abu na biyu da ke kawo clash wanda ke laifin mahaifa ne shine rashin adalci tsakanin 'ya'ya sai ka ga mutum yana da 'ya'ya da yawa ya ɗauki babban ɗanai ya ba shi gida da mota da kuɗin kamfani da komai suna ga hannunai ga ƙannan shi cikin wahala wasu ma ba uwarsu ɗaya ba wannan yana kawo rigima wannan yana kawo tashin hankali da yawa ya inganta cikin hadisin bukari da muslim wani sahabi da ake ma bashir ya bai wa ɗanai Umaru kyautar gona ya gaya ma ya ce na ba ɗana Umaru kyautar gona sai mahaifiyar ta ji daɗi ta ce ka je ka gaya ma annabi ya zama shaidu ta ka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ta annabi ce a kullu waladika na halka mislaha duk ƴaƴanka ka ba su irin wannan gonar qala la ce a'a ta annabi ce ashid ala hada ghairi fa inni la ashhadu ala jawr annabi ce a je a samu wani shaidu ni kan ba ni shaidu akan zalunci zalunci ne wanda muna nan muna ganin manyan masu kuɗi suna nan suna kai ne kuma wai saboda haukunsu suna sa ƴaƴan su yi musu ladabi ka ɗauki komai na kamfanin ka da dukiyarka da komai ka ba ɗanka shi kaɗai ke juyawa ciki ga ƙannai ne cikin wahala ka sai mai gida ka sai mai mota wannan ai ba zai yiwu ba zuwan shi annabi ta ce mai umar a cikin bukhari da muslim yace a yasurruka an yakunu laka fil sawa kana so su zama daidai da kai wajen yi wajen yi mai da'a idan karamin yayi ma da'a babban yayi ma da'a da larabi yace eh yace to ka zan daidai wajen yi musu kyauta mutum ka kebanci wannan da dukiyar ka shiga da dukiyar ka wannan baka bashi ba annabi ya ce bai yiwa su yi maka da'a daidai baka cikin abin da iyaye ke yi na zalunci yau shine kebanci wani da'a bashi don shi shehu da sa'a ibnu taymiya yace idan ka ba ɗanka wani kyauta misali mu ce a yau mota ko gida karar su dole ka sai an mai suwa cikin kuɗin gado saboda mai saboda annabi ya kira zalunci zalunci kuma ana mai kai ga waɗanda ga waɗanda addashi zaka duk wanda ya sai ma mota ya sai ma gida bai sai saura ba in an tashi rabin gado sai an kwashi motar nan da gidan nan da kamfanin nan an maishe su cikin an maishe su cikin gado ya kamata ya kamata ya ce ga mota nan ka dinga hawa tun da kai ka isa hawan mota amma takardun mota da komai suna ga baban da suna ne ne ga gida nan na ara maka ka zauna tun da ka isa aure kafin wani shi ma in ya isa aure shi ma mu ala mai wani gida ba zai yi ba sai an ba kowa nashi akwai wani malami yana hudu ba a saudi arabia ya faɗi wata magana mai hikima ya ce cikin inda iyaye suke tauye haƙƙin su mata a wannan zamanin shine mutum ya zan mai kuɗi ne sai iyaye maza ya yi musu gida ya ba su mota ya kyautata musu sai su aro wata bare ita kuma iya gidan wani ya aure ta wani bai yi kuɗin gidan ba sai a bata tana wahala da wancan tana wahala da wancan dole ka haddasa ƙiyayya tsakanin iyanka tana ganin gabare ta zo tana cin kuɗin ubanmu da kyau tana juyawa cikin su kuɗin uwanmu ne mu kuma an ban an ban mu tutar babu ai wannan kiyayya kai ka haddasa ta kai ne iblis anan kai ka haddasa ta babu wanda ya haddasa ta doka adalci shine in ka jiba ɗanka miji da ka yi mai iyakka mace da a gidan aure ita ma ka je ka yi mace, ita ma iyakka ce wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo ke kawo rashin ladabi ƴaƴa zuwa ga iyayen su kuma wani kilefi ne na iyaye annabi ya ce ba zai yi su maka ladabi ba idan ka bambanta tsakanin su abu na gaba shine wani bin da ya fi bambanta generation gap shine bambancin kariya ɗanka sai ka ce mai duwar ga abin da zai karantawa zai kai mai kuɗi kake ɗan kasuwa tana da 'ya'ya bakwai goma sai ka ce duk kasuwanci za su wani boko yake so yayi ta kana da yanci ka bashi ya boko da yake so yayi ko kuma kai ɗan boko kake ƴaƴanka bakwai takwas duk sai kowa yayi digiri kai kuma su kuma wani na so ya kasuwanci ba digiri yake so yayi ba ba dole ba ne wani abin da ke kawo ka wannan ya fi kasancewa tsakanin waɗannan mutanen guda biyu farko ɗan kasuwa ne kuɗi ya ce lalle lalle ɗane ba zai yi boko ba ko kuma ko ne ya yi boko lalle ba zai yi aikin gwamnati ba wannan ba zaɓin ka ne wannan zaɓi ne na ka bari yaro da kai ne ya zaɓi abin da yake so zai yi in yayi aikin gwamnati ya amfanar da jama'a sai da in yayi kasuwanci zai yi in yayi kasuwanci kai kuma ɗan boko kace dole sai ɗanka ya yi boko zai yi in yayi kasuwanci ya amfanar da jama'a sai da fiye da yadda idan ya yi aikin gwamnati a nan akwai wannan clash da yawa abin da iyaye kamata su fahimta duk mahaifi da yake da ɗa'yan shekara talatin yanzu to zai yi ɗan fa ya fi ka sanin abin da duniya ta take ciki zai yi ɗan ya fi ka sanin kasuwancin da ka ci kai in ka daɗe kana sai da shinkafa tana yi zai yanzu fetur ake yayi ba ya fi shinkafa zai ya charge card ya fi shinkafa da kake sayowa zai yi ka daɗe kana sai da mangala ita a sana'ar ka yanzu kuma an mutu mangala data aka sai suwa ita ke yi sai ka ce ma ɗanka dole sai ya mangala tun da ita kan gara uwa da kakanni wannan ba gaskiya ba ne wannan kuma laifi na mahaifa ne yanzu akwai cikin kesis ɗin da ne kusan akwai su gidan talaka akwai su gidan mai kuɗi akwai wani babban gida a najeriya sai yaron gidan shi ba haka boko da aiki yake so da kasuwanci yake so yi su kuma iyaye suna ganin dole dole dole digiri digiri duk duniya digiri kuma iyaye shi duk suna da digiri yaro ya ce ne ka gaya musu ba kai ka san yanzu ba lokacin digiri ba ne yanzu lokacin skills ne ba lokacin satifiket ba ne nike ni na san haka amma iyayenka ba su san haka ba saboda shekarunsu da suka taso sun taso a shekarun da gudansu da 'yan sanda yake tafiya da masu babban su da masu babban madibi yana ganin digiri ne ya kai su can to bai taba gane cewa wai ya samu wani tsada ba digiri ba ba tafiya ba ita ce aiki ba su iya gane da sai buga na misali nake yanzu da mahaifanka da annan Najeriya da wasu mahaifa da Amerika wa kake ganin sun fi wayewa ni buga na misali da mahaifa na mahaifin Oprah Winfrey Oprah Winfrey mace ce baƙayen Amerika ya kamata ta gama su na 75 sai ta samu credit daya a bincika ba kamar yanzu ake ta samu spill over daya sai kaga ta fara aikin ta na gidan tv tana hosting abubuwa ta gaya fi mata ce ta babbo boko saboda spill over daya baban ta ya dinga damun ta ni zaki in baki university degree ba ya za a yi a samu ci gaba babu digiri da yi ta matsa mata kaga shi ba america ne amma ta yi shi fahimta ta fi zama yan zamani ta ci gaba da sana'a ta fita batun ta batun digiri 1975 ya kamata kare tun 1987 shekara goma sha biyu bayan haka Allah ya yi mata ɗaukakar da university take so ta zo ta yi mata lacca ga wadda suka graduate yanzu mutane sai graduate mutum ɗari kaza sun gama university ki zo ki ba su shawarar da za su rayuwa ta ga wata sun yi da tafi tafi tafi tafi da gire su ta ce ba zan yi ba sai kun yarda na zo na yi skill over na gama digiri na suka ce ki zo mana mu da maka alfahari da a ce irin ki kin gama university mu ta gama ita ce mace ita ce baki na farko biloniya a amerika a yi zaman duk amerika ita ce baki na farko biloniya sai ta zai ta ce mace da ta fi kowace mace kudi a amerika sai ta yi zama an zaɓe ta mace da ta fi kowace mace duniya influence ba ta ba amfani da takardar digirin ta ba da ta zo a 2018 a stanford university tana tana wa wasu wanda su gama university tana tana musu uh, talk tana ba su kalma sai ta ba su wannan labari ta ce kullum baba na sai ce a jami'in wani yau gana juru jawon university degree ba san mi zaki da inda ke digiri ba ta ce ga yin digiri ba ta yi amfani da shi ba kuma ta kai matakin da Allah ya kai ta so ba daidai ne iyaye su ce wai sai su dole dole a yi kasuwanci tun da kasuwanci suka taso ko noma akwai wani gidan tarakka mahaifiyar ta samu ɗana sana'ar ya ka hannu ne sai ta lalace na rasa da zai ita kuma ta zo gidan mallan waje neman taimako kila in ta musu wasu abu in basuwa a wanke a bashi ko wani abu sai daga tsohuwa ke sun ciki zo min ɗan naki sai dan naki ya zo sai ce mai kaji abin da mahaifiyarka ta kace mana ita ce duk sana'ar da ni zo ni ce zan yi sai ta ci a'a ba a irin wannan sana'a ya ce kaga sana'a kaza ni ce zai yi tace lalle banyanta abokina ya kama ta yanzu ya buɗe branches ko ina yana kai saboda sana'a tana tafiya sai ce ba a sayi irin wannan ba a sayi ya ce ba a sayi kina tsohuwa cikin ɗakin ki ɗanki yana waje ya kike sana abin da ake sayi Za ka bai kamata cikin irin wannan abin ya kasance an sa baki ba ya kasance iyaye sun sa baki cikin lamarin 'ya'yansu na abin da ya shafi na tafiya yau da kullum sai ku ba su shawara kamata ku kira su a zauna a tattauna me yasa kake so karanta kwas kaza me yasa kake so kai sana'a kaza sai ka ji ai akwai wajen shawara ka ba shi shawara amma fa zai yi kai idan ya fi ka sanin zamani idan ya fi ka sanin unguwar da ta kamata a zauna ya fi ka sanin nau'in gini na zamani da ya kamata a yi ya fi ka sanin nau'in teran da ya iya ɗinki ya fi ka sanin akwai uban da kawo ya'ya ne faɗa ya kuna sa shadda yaji ya fi ƙarfi su kai ka sai yaji su ba sai yaji kaga duk irin wannan zai cikin inda ya kamata a shigo da shi ake samun clash ana nuna min lokaci abu na gaba wanda zai tsaya kai ne na ƙarshe wanda ke kawo clash tsakanin iyaye da yara wanda kuma laifin iyaye ne shine magana aure magana aure magana aure sai yaro ya tashi aure ga wanda yake so ya aura sai baba ne ya tsaye in dai ya isa dole ga wadda za a aura shi kuma Allah cewa ya fanki hu ma qaba li abaikum min an-nisa haka aya take ya aya take fanki hu ma qaba lakum minan an-nisa ai Allah ya ce ta fanki hu ma qaba li abaikum baka da incin ka ce ga wanda ɗanka zai aure baka da incin ka ce ga wanda zai danka in ɗanka ya ga wanda yake so ya aura ya aura to ita ya kamata ya aura kai ya kamata ka diba tarbiyyar gidan ka shi shawara amma ka kawo taka kan gidan dole ita za ka za a aure kai suke abin da ke kawo ko yarinya da wanda take so kai ka kawo naka kan gidan mafi yawa da yana baka kuɗi ko yana wani abu kuna tare da shi ko kaza ba daidai bane a bari yaro ya auri wanda yake so a bari yarinya ta auri wanda take so bai cikin rashin yin kula da ji annabi ya kwance aure sai da yarinya ta ce a ba aure domin a yi mata auren dole ta ce na yi ne domin iyaye su san ba su da yankin cilasama ma cilasta ma inda abin ya fi tsanani ga zawarawa mace ta yi aure da mijinta sun samu saɓani sun fito a zo wajen sulhu kafin aure rabu uba ya tsaye sai an kashe aure Kada wani miji za ka ce a kashe aure yarinya tana son mijinta ka ce a kashe aure ko yaro yana son mata ta uwan yaro ta ce a'a sai ya sake ta ko uban yaro ya ce ba daidai ba ne ana kai wanda ya fi muni bayan auren ya rabu ya dawo ya ce ya mai da mata ta sai uba ya ce lalle bai bai da mata lalle bai yarda bayan Allah ya ce wa in allatu wa Allah ya ce wala hunna an yankihna azwajahunna idza tarabu bainahum bil ma'ruf idan mutum ya saki mata tai suka idda ta kare yace yana suka daidaita suna so su yi aure tsakanin su to kada ku hana su yi aure tsakanin su in sun yarda tsakanin su ba inda Allah ya kawo kai uba amma kace walankancin da aka yi muku ba za ku taba yarda a mai da wannan auren ba ba ɗaya ba biyu mutane ke kira na wanci na sake ta mata ta ne saki an yi an ina son su tuna suna ta dawo akwai wanda yake ina so su tuna suna ta dawo ta ki dawo baban ya ce ba ta dawo yanzu muna haɗuwa uzu muna yin duk abin da mai aure ke yi da mata aure kaga uban kai ka haddasa ka ashe ba kowa kace ba baka iya hana su yi wannan abin da masu aure ke yi amma kawai kai fatiha baka sa ce fatiha a cikin fatiha ko salatin da aka ce ai ne kuke baka haushi kaga ne kawai aka hana ba abin da ka hana kawai shine ai salati amma mutane da auren su ke mutuwa su dawo suna kare wanda uwayensu su suka hana auren ya dawo suna da yawa kuma tun wane laifin iyayen ne zaka iyaye ku ji tsoron Allah iyayen zawarawa suna haddasa zina da yawa kuna sa ƴaƴanku suna zina da yawa sai dai su bugo su ta neman fatawa saboda me saboda kun hana ta koma gidan da tana so yana so kun ke da ka koma gidan za ka ji tsoron Allah a waɗannan areas din to iyaye suke da laifi a clash inda da yake shiga tsakanin su da mahaifan da ƴaƴansu sai kowa ya kula da haƙƙi ne sannan abu ya tafi daidai tun da ana nuna min lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambaya wanda ka zo ka karanta ka ka karanta ba lokaci amma akwai wani abin da za a karanta akwai assalamu alaikum ya sheikh my name is Maryam Shu'aib Islam and co-member of Sabin here in Sokoto State in prayer for a pious husband and a good job after my service here is my only donation su wannan 10,000 naira wannan wa Allah ɗan wata kwafa ce ta kawo taimakon dubu goma a ba marayu tana so a yi mata addu'an miji na gari muna roƙo Allah ya ba ta miji na gari ga kuɗin nan gama na Hassan Mu'azu Allah ya sa in ta gama sabis ta samu aiki na gari ta samu miji na gari Allah ya ba ta Allah ya ba sauran jama'a musulmi waɗanda ke so in kuma Malam Sama'ila yana so muna ba shi na ce dai miji na gari ne in tana so ne miji na gari ne limani ne yadda kuke ganin masha Allah tabarakallah wa subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ila illa anta kaskan ba su ne eh ta sun ce a nuna wala abrahama ya kawo sakon shek abrahaman magarawa